marusar can fata ruwan kashin fari. Uba kuma domin daji ka abubakar mai sajen daga gamu da arewa babba kwamishina. Mai sajen daga gamu da arewa babba kwamishina. Bajini dan da dalaga su amalin sarakuna. Tsoron giwa da abu da kada a zidariya. Bajini dan da dalaga su amalin sarakuna. Tsoron giwa da Dawud fada abidai wanda sarki ya kammala kai sarki ya kammala bai kai ga masjido girma Allah ya ma da yawa baba duniya wanda sarki ya kammala bai kai ga masjido girma Allah ya ma da yawa baba duniya kashi bakwai ta kwasa ƙyan sarki na kallo kai ka kai je gidan bari ga sheku ga gadan mai dalaja ga jigan wasu malukul da biyu da hudu ma'azu ga zarkin nasara ga kala hajji mutu da gajin ka ta taya dubu ga ka mallami hake ga ka mummuni hake abin da Allah doka ya mutum ba bai maka abin da halittu doka ya mutum ba bai maka gulbi ya ba da ruwa da ba ta shafi. mai rubuta ya son ba da fade yanzu sai kai gulbi ya ba da ruwa ba da ba je ta shahi ba ni da azon ba da ba da yanzu ta yi kai su boko boko ala zanna ala kumburin wuya an ga da kunya an ka kana zanna gungumi. Faran maciji cizon ka ba fi ai gumba a sha a samu lafiya. Gumba ko ba cizon kwaro taimako ta kai. Gumba ko ba cizon kwaro taimako ta kai. Ya dangi daidai wata mai yanzu yare. Alhaji ma jirgi kan mamman mai dubin bala. Bajini ɗan gagara gasa amalin sarakuna. Tauren giwa na abu da kadan a dai iya. Bajini ɗan gagara gasa amalin sarakuna. Tauren giwa na audu gadan zuwan da ka yi na alo sai murna na alo sai muka yi sai babban fata wata sabu lafiya zuwan da na alo sai murna sai yi sai babban fata kai zo mawala ya kai ba ma kai mawala ya kai da ma zo mulku ba na zo tariya da mutane ne mun karshe zamu na be da mutane ne mun karshe zamu na be sannu ba na ga am sarki ya gaishe ka sannu ba na ga Allah shi ma albarka sai wata rana sai wata rana da sheku da mun ga dan mulki wai zarkin billa nan bungudi ya kawo ke da mutane ne sun tariya ba ma kai dai da mutane ne sun tariya ba ma kai ku sau da kan zo sarkin kudin ku zo ya tariya wai ke da ku sau da shi da kudin ku sawa ta kawo